وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يوم السابق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا تقص قوة رمضان هجرات من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم حبود إيدا لريهود إلى أربعين لبطين ashirin da biyar da watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shidda muna wannan masallaci na albarkawa ci gaba da tafsirinmu mun tsaya aya ta talatin da biyu za mu tashi ta talatin da uku insha Allah bismillah malam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 ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يرتعزئون بسم الله الرحمن الرحيم أشينا تنقاها جتر ثورة نازك من قم وانشان زنبا قباديه wani tafiya da rayuwarsa yau shi ne yake ce mana kuma yana mana wa'azi yana gidan aljanna ya hasratan alal ibad kai ce mafi yawan Allah a cikin da yara a cikin da a yi zama manzo ga Allah wa ta'ala girma kuma da gaskiya da gaskiya abin bakin ciki إلا كانوا به يتهزئون sai sun koma suna istihza'i suna shegantaka suna izgili da wannan manzo wannan ɗabi'a ce tawa ta kafirai mashirkai da iya Allah jalla jalali ci gaba ma ya atihim min ayatin ko ila tanu bi yaqin alam yarauka lakana qablahum min al-qur'an annahum ilayhim annahum ilayhim la yarji'un Allah subhanahu wa ta'ala sai wai wani tambaya malamai sukan ce masa su'ali ne littafiri wani ɗinka a lokaci guda. Ita an tambayar take nufi ana tabbatar da ita. amma waɗanda ake tambayar ana musanta ɗabi'u da halayen alam yarau masu jayayya masu kafirki masu ta'annufi ba su gani ba ne ko ba su gani ne ko ba su da hankali ne Kun an ahalakna qablahum yau amma fi daban-daban waɗanda suka gabace su suka aiko da manzanni suka ta manzannin mu kuma muka hallaka su a gari yawaya bahaushe yana wata kalma gani gawa ne ya isa wani tsoron Allah amma ba su dau izina ba ba su gane karatun ba ba su fahimci hanyar ba waɗancan da mulkinsu da ƙarfinsu na soja da dukiyarsu da nuna isansu annahum ilaihim la yarji'un su waɗannan mutane wadda aka hallaka har abada ba za su dawo zuwa ga waɗanda suke nan ba sun tafi sun tafi sun zama nasiyan mansiya biyar da suka so biyar da suka yi tamanni na a dawo da su su gyara su kyautata imani su yi aiki gari, Allah ya san dukkan wajja ce in yana cewa walau muddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakazibun da za a kaddara a dawo da su abinda suke yi da shi za su koma yi ƙarya suke ƙarya suke su mai da abin ma izgili Allah ma da in ka fashe da kuka sai ya dawo da kai? ala ya ce ne. وإن كل لما جميع لدينا مأضرون وإن كل قبات ينسو أجك النوع الرايوس جمت أي الرايو التاسو da komi da komi da suke ciki a yanayinsu subhanahu wa ta'ala ya ce lamma jami'un ladaina muhudarun bincikansu karankatakabinsu za mu tattara su mu dawo da su a wajenmu mai masu hisabi alkurunin sadiqa al'ummamu salifa wallahiqa kullum muhudarun mata yau mai yaƙomin nasu da rabin alamin limaza lil hisabi wal jaza da a tashe mu muminanmu da kafiranmu masu tsa'anmu da masu saɓanmu za a sai da mu a fage ɗaya wadda a rabbuka walmalaku saffan affa waji a yau ma'izin bi jahannam يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى وأنى له الذكرى يندم ويتحسر ويقول يا ليتني قدمت لحياتي سبحانه وتعالى kace randa za a tattaro mu a zo da mu Allah zai zo da kan sai hisabi ya buka wal malaku saffan saffa mala'iku su zo sahu bayan sahu bayan sahu suna kewaye da ɗan adam a lokacin ba mu kai cikin cokali ba in ana magana yawan mala'iku kai na za ka gudu ina za ka ɓuya ina za ka fake babu mafaka babu makoya ji a yau mai izin da jahannam nan take kuma za a jawo jahannama ko a girke a gabanmu Ya kaji ta mayar min albayi jahannaman nan hadisin imam yana cewa ƙugiyar da ake dawo tana da ya a abubuwa kalma manya Allah ka raba mu da ita Allah ka nisanta mu barinta a kowane hancin ƙungiyar sarƙa mala'ika dubu saba'in ke rikewa suna ja amma wahiyar tafur da kaji ta yanzu min alghaibi a wannan lokaci an ne ko makiyin Allah ko tataccen azzalimi mujrimi mu'tad yana ganin jahannama sai ya tuna duk abin da yayi na tsiya yastahfir kullama fa'alahu fi hadhihi al-ma'mura din zai rikolin ɗin abubuwa nan take na san kuma a baka zaɓi da a yanka ka da aka faɗi abin da ka yi kwana bakwai baya ba gargada inda an yin kodin wallahi sai ka sha yanka amma ka gwada ka gani in ka shekara irin ta annabi nuhu in dai kafirin ne to sai ya yin kolin komi da komi zai suna sai dai fargajiya fa anna lahu dhikra me amfani tilawa lokaci ya wuce lokacin gyara ya wuce Allah yana ce mana ina manya-manyan gabanni makiya Allah ina manya-manyan masu kuɗi makiya Allah ina manya-manyan masu mukami makiya Allah ina talaka wanda yake Allah matsiyaci a duniya matsiyaci a lahira idan kun isa a gaban Allah to kada ku yadda a kawo ku Allahu akbar Allah kai mana rahama jin ci gaba mularabul mayyitah أحييناها وأخرجنا منها بيتا يأكلون Allah ta alƙur'ani yana da shi su gaba shi a wanda zai nuna da gaskiyar da yadda a Allah subhanahu wa ta'ala ya ayatul lahumul ahyaynaha aya ce babba ga wanda duke jayayya ba Allah jalla jalaluhu ko bai cancanci bauta ba subhanahu wa ta'ala ko akwai wanda za a gwama su ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira to alaman Allah shi ne Allah al'amdul mai tafi ku dubi matacciyar ƙasa busasshiyar ƙasa ƙafafshiyar ƙasa sai ƙura ke tashi da Allah gobe in kana da gona ka tuna ya yadda ka yi a daminar bana gobe ka je gonar ka gani za ka gani matar hayida Allah ya ce a hayayina ha saboda isa da izza da bunƙasa muka rayar da ita ta komo rayuwa yanzu nan da za a dawo da damina kacin wata ɗaya ko an shuka ko ba a shuka ba za ka bugu ya zama kawai mani labi a hayaha Allah Allahu jalla jalalu Allahu jalla jalali. taho yi tsokaci a wannan gaba yanda ƙasar nan take ta rayu ta mutu aka zukatanmu yake aka zukatanmu yake matacciyar zuciya za ka same ta da ƙaswa kamar yadda ƙasa ke ƙeƙashewa matacciyar zuciya ba za ta kashe na kai da yau kai ko me Allah ke raya ƙasa da shi zuka da shi kiman wani da ya da ba kai ba kai Allah masa barwa ya yi sauya ko jijiya ya fito Allah ya ci gaba da bashi ruwa ya sami rayuwar da zai amfani nan gaba kamar yadda za mu gani ba haka zuka yi mutum zuciya da kasashe babu a alkhairi a ciki sai ranar da muka anshi shiryar Allah jalla jalalu ba ya sauka kenan mai amfani daga nan kuma in ta kama ayyuka na imani a ga ubangiji jalla jalalu a tikiraciya kamar yadda za mu gani wa akhrajna minha habba da wannan ruwa da izinin mahalici muka fidda ne bayan da kuke amfani da shi masara ce dawa ce gero ne acca ibiru je ka kuma 'yan ƙasa amma habbu ana nufin hatsi su shinkafa da sauransu aminhu ya kudu. cikin wannan ƙwayayyuka da mun kafi suwa jama'a suke samun abin da suke ci shi ya sa abul atahiya Allah ya ci kansa yake cewa wa ajaban kaifa yu'sal ilaha am kaifa yajhaduhu al-jahidu fi kulli shay'in lahu aya tadillu ala annahu wahid ba abin mamaki fiye da ga wani yana saban ma yana bin san zuciya kai babban abin mamaki ke musun Allah mai musun Allah ya fi kowa abin mamaki duk abin da ka duba sama da asa hagu da dama kai wasi an fashe kuma afalat sihun yana nuna maka akwai Allah to ba abin mamaki sai wanda ya ce ba Allah imma ya ce ba shi wa imma ya ƙi yadda da dokokinsa ya ce ba shi yayin da ya saukar da ya mene giragizai aka yi ruwa rufashiyar ƙasa ana ya shirya muku abin da za ku ci a kamar da hamidatan فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج kamar yadda ya zo cikin suratul hajj za ka ga ƙasa matacciya ba alamar rayuwa a kanta amma muna saukar da ruwa Allah sai ta girgiza ta kumbura kaga tana fitar da tsirrai kala kala kala سبحانه وتعالى وجعلنا فيها أشكين ونن أثر أكنيكو وجعلنا فيها من نخيل وعناب muka shidda muku itatuwa ta dabinai da inabi inabi ya ambaci tsinfi guda biyu masu mahimmanci ga rayuwar ɗan adam dabino inabi wanda ana rayuwa da su ko ba wani abu zuru duk kenan su ma ana ma ko ba za sannan ga wani abu da yake ɗauke da ba ka neman mai da mai ba ma ruwanka da iccen dafawa babu ba Allah ba wace maka wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala wahadahu la sharika lahu idan nan ya nuna mana nau'in abinci kala biyu zaro wanda sai ka sarrafa nakhil da inab baka bukatan sai ka yi mashi hidima domin Allah ya nuna maka shi ne Allah a'a kawai ka ɗiba ka ci ka ji daɗi ka bauta ma wanda ya yi mata ina yake falin zama insani ila tsarani anna sababna a sabba kuma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaba وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا كل هذا لماذا؟ متاعا لكم ولأنعامكم amma kuma akwai ƙura ba ya fa'iza ja a ci? waɗannan ni'imomi waɗannan kwanala Allah ya fitar mana da gonaki da lambuna na dabinai da inabi kuma wani abin sha'awa da yake Allah fa Allah ne wa fajjarna fiha min al-uyuni ina je sassanin gonakin ku da ba faiwa ina gudana ko da ba musamman kasanmu mai albarka al'umma shagwababbiya a gonarka a tudu sai kai noman rani je ka kwakula ka gani sai ka haka rijiyar da ba ta kafewa sai ka zara bututun ruwa sai ka ba ruwa kai nomanka Allah ya gama mana komi wajen na fi ha minal uyuni wani lokaci ruwan zai gangaro daga wani waje ya zo gonanka wani lokaci zai kukkugo daga gonanka saboda ni'ima irin na rabbul izzati wal jalal wani lokaci dutse zaka ga yana ruwa dutse fa ko man dutse ko ba ku taba gani ba ruwa na kwarowa daga jikin shi subhanahu wa ta'ala yi mana wannan ne liya akulomin samari liya kulomin samari wa ma'amilat o aidihim a fana ya shukurun allahu akbar allah ke dinne maku wannan liya akulomin samari domin 'yan adam su ci ‘ya'yan itacen su ya zane masu abinci hutar wani kuma a ci don marmari wa ma'amilar su aidihim Kanda ka shuka kai ta tsoro da shi kai ta rene shi har ka sa shi ya girma kai ka sa shi yi fure in mai fure ne ko ya kulla ciki in mai kulla ciki ne ya fidda ‘ya'ya? Allahu jalla jalaluhu huwal fa'il subhanahu wa ta'ala to da kaɗi ba kaci, ci ka ji daɗi ka ƙoshi me kai har ka tsaya waƙfatan muta'anniya وتذكرت نعمة ربك هذا يا كانت ta yi tunanin ni'imar da Allah ya yi maka ya baka ci ya baka sha kuma ya baka ikon ka kika sha to da ka ci ka sha me ka ka bude mashi ko ka butulce mashi ka yi masa da'a ko ka bukirce mashi ka yi saba masa Na ka ta'ala ce afala ya shukuru ibhamun imkariyun ba za ku gode ma Allah ba me zai hana ku godiya ga Allahu jalla jalaluhu bisa manya-manyan ni'imar nan da ya maku ku tsari bauta gare shi kai masa ɗa'a kamar yadda ya cancanta kai masa biyayya bisa yadda manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai butulci ya kai butulci ka ci ni'iman Allah ka butulce ma Allah kalubale ce gare ni gare ka gare mu duka lokacin da muka ci ni'imar Allah muna tsayawa mai tunanin wancan ne mun yi tunanin abinda Allah ya sanar da mu wa ma bikum min ni'matin Allah shin mun ba da haƙƙin ni'imar sanda aka yi mana hal nahu! hal nahu! hal nahu! ko mun waye gari mu'alidin منكرين جاهدين بكل آلائه سبحانه وتعالى سبحان الله shi الله Allah ya yi alkawali ga duk godiya da kwantar da hankali akwai gagarumin ƙari da zai maka nufin mani alkawali kai da baya mai waye ne godiya ya ake godiya da sami wa sa'a jira ya ambata ɗuri ko ya hani saurara da dukkan hankalinka kuma ka yi biyayya ga inda ya umarce ka da ake kirce ma Allah ta hanyar zaka masa bayan ci ni'ima wala in shakartum la azidannakum wala in ka farkun inna azari da shari'i zaɗi wanda ka ga yayi maka ci gaba سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون الله أكبر سبحان الذي خلق الأزواج كلها تركيا بكذا الله من mahalicci abin bauta ya tsarkata barin dukkan na ƙasa ya kubuta barin dukkan aibi wanda ya halicci duk wani nau'in abin halitta mace da nan kuma shi mafi yaya bambanta koma wa min an fusikun da mu kanmu mu kanmu ƴaƴan adamu mata da maza dubi wannan ɗangwa wani ilimi ne wadda duniya wata isa ta tsare ba alƙur'ani yake faɗi kuma ya faɗi gaba gaɗi ga dangada ya ce tsarki ya tabbata barin na ƙasa ga wannan Allah wanda duk halittansa akwai mace da namiji ana gafa samala in ka ce sama sai ka ce ƙasa in ka ce gabas sai ka ce yamma in ka ce kudu sai ka ce arewa in ka ce raƙumi sai ka ce taguwa idan ka ce sa sai ka ce karsana ko ba haka bane hakanan idan ka dubi wani gabjeje ka ce ga wani gabjeje rago sai ka ce ga wata tinkiya ga sai ka ce ga ba sai ka ce ga ka sai ka ce ga in ka ce ga mutum namiji ba sai ka ce ga ta mace ga jamila ga jamilu ba kangala ga tanko to shi ranar alƙur'ani wannan jirgin sani amma alƙur'ani ya ce khalaƙal azuwa da kullaha kullaha komi yanzu da mun san a ƴaƴan itatuwanmu akwai wai aure a yi masa aure A yi mata aure a haɗa ta da miji malan ka ji zaƙin na daban ƴaƴan na daban fa'idan na daban gwaba a yi mata aure malan ka ga albarka hmm? mangwaro a yi masa aure ka ga albarka masara a yi mata aure kan hadda masara malam sai ka ji an ce a masa ma kala uku akwai mai aure akwai bazawara sannan akwai gurguwa ko zuruwa eh sannan kuma wata kan kowanne ta fi kowanne daraja kai a wani matsayi kake <laughs> na ce kai a wani matsayi kake an kama kanka da kanka Allah sa ka ɗauki salon ka fi kowanne ka ɗau mataki mafi yasa kake ganin hatta a rayuwa yanzu na'urorin nan ba su aiki wayan za ka gan biyu ne akwai na gaske ko ke saboda Allah ya nuna maka wannan a abin ilimi ya tsafa ne ake fari. Allah wani mara ya wani abin ma su sani ba dube su kawai akwai mace da yi. me yasa ko ni na da shirka banda Allah jalla jalalu shine abin da ake so a nuna maka shine mabuwayi shi kadai ya wadatu da kansa amma duk wata halitta idan gorantaka ta cinye ta turantaka za ta ƙarisa ta da ka za ka ga saurayi da ƙarfe shi to ku yi mashi aure ƙarfin ya tafi ya dawwama idan ba ku yi mashi aure ba za ka ga yana zagewa yana tsulancewa sai ka ga ɗan mazaunan nan daga baya ya dawo sai ka ce na na rakuni ɗan fit haka budurwa za ta taso da ba wallahi ku mata aure don ta ci gaba da jan ajinta idan aka kyale ta duk za ta zube sai ka tausaya mata ka tausaya mata saboda sunnar Allah ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun illa huwa wahdahu la sharika lahu wa la nidda lahu wa la kufa lahu subhanahu wa ta'ala saboda haka komi ya yi shi a haka ne sai shi ne kawai shi kadai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa mimma la ya'lamu cikin abin da ba su sani ba na mahalukatillah subhanahu wa ta'ala akwai mace da namiji ko ilimi ya gano yau ko bai gano ba in ya ci gaba ya haɓaka gobe zai gano da ake kawo ya wani masara ne mun miya yi mutum zai kare ba wani yin aure sama kun gwaron da yake gino a ake ba kun gwaron nan naka na da maka mai aure ne ko gwaron ke. ta kafin ta gaba mu je haukan gwaron amma ka yi gana mun gwaron aure ko baka yadda ba ka yadda akwai mutane aure ko baka yadda ba a to kuma dai ci gaba kuma mai auren ya tashi tsada ko darajarsu dai ne ko a iri sai ta ninka wanda za ka saya a kasuwa sai ka siyo wancan dubu ɗaya wancan sai a ce dubu biyar ta shi auki saboda darajar aure mala saboda aka a yi aure kada ka zauna kama ja a kama zahaba to ko ke shekarun ka talatin ga mutu sai a ce koma da ba da koma ya koma eh ba wahada hu ba sai dai lahu sharifun gani na'am وآية لهم الليل نفلخ منه النهار نسله منه النهار فإذا هم مظلمون to kamar da yadda muka ce ana daɗa nuna mana alamomi wanda ke nuna isa da mulkin Allah da cancantan abauta maka shi kadai wa ayatul lahumul laylil na daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake tabbatar mana da ya isa ya zan abin bauta Allai, dare na tlakumin hunnaha muna tsance yini daga cikin shi sai sa malamai suka ce dare shi ne asali yini tsari ne shi zuwa yake sai ya haskaka yana kaucewa kuma sai duhun ya dawo na asali na tsirahu a yi nan zai a wani fasir ana raba shi da shi sai duhu ya dawo shi ne wata aya ta ce ya bishan lailun nahar ya tulubuhu hafifa dare yakan zo ya lullufe yini yini yakan zo ya lullufe dare kuma kowanne na neman ɗan uwansa da gaggawa da haka yake ya bishin lailan nahara ya tulubuhu hafifa lokacin da aka cira hasken yini ta lashe fa'izahun musulmuna da sai mu waye gari cikin duhu sai dai ka lura da hikima na ubangiji yake ake sancewa ba ake ɗaukewa ba bi ma'ana za ka shiga dare bidoni shu'ur za ka fita dare bidoni shu'ur ba din hikimatin lahi subhanahu wa ba kila da ya yi mana tasiri mummuna yanzu a ce kana cikin yini rana fazar duk ma ta dame ka ta kashe masa ido sai ka ji duhun dare ko taurari babu sai isassin ɗin ganinka haka nan kana cikin duhu dumbin sai ka ji irin wannan rana fatsar a yi maka flashin ne shi ila ya kashe gilashi idanka amma da yake Allah azizun ne hakimun ne zai shigar da wannan ba tare da damuwa ba kai ne kai wanda kake eh, kewaye da su ya fitar da wannan ba tare da ka ji wani canji ba za a tabi maka a hankali a hankali yanzu ka ga rana ta ɗan soma yaushe haka za ta ci gaba tana yankwanewa daga nan kuma tana daɗa yankwanewa tana daɗa yankwanewa har ta zama mutabi'a ta kama wushishire za ta cika ba tare da ka ji wani damuwa ba har ta gama cikawanta Allah ya anshi rayuwarta na yau sai kuma gobe wannan ba ƙaramar aya ba ce tun da aka haife ka kai wa yau haka kake gani ko da haka kake gani za mu dawo ko an gani ta wa washamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim kafin nan cikin hikiman Allah ya jingina wannan canjin da babban ibadar da muke yi yanzu azumi ana somawa ne da dare a ƙare dare yin gaba ne a zuke shi da sake soma a ƙare da yamma da daddare ake somawa a ƙare da daddare annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sanda suke tahiya cikin ayarin akwai bilal rana ta fada amma jaudin nan bai kace ba sai manzon Allah sallallahu Alaihi sallam ya ce ma bilal jahlana ya bilal mu tsaya ka dama mana kamun mai buɗe baki Sai ce ai rana ba ta fada ba annabi ya ce dama mana samu mai buɗe baki sai ce ai rana ba ta fada ba ya sake faɗi na uku ya ce rana ba ta fada ba sai annabi ya ce a'a iza aqbala al-layl min hakuna wa adbara an-nahar min hakuna wa garbat ash shamsu faqad aftara as-sa'im yawwa idan dare ya fuskanto ta nan ta yamma kenan rana ta fuskanto ta nan tana ta tafiya ta fada a nan to mai azumi ko ka ci ko ka sha ko baka ci ba baka sha ba ka sha ba azumi kuma ba lada amma yi hankali kakka kauye lada ومن لا يزال الناس بخير ma ajjalil fitra wa akhara sahur annabi yana cewa al'ummar musulmi ba za su bushe ba da alkhairi matukan suna gaggauta buɗe baki da zama ana ta fada kuma suna jinkiri wajen sahur haka ta shiga mai biyu ka ce ina sahur a kana cin abincin dare dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya inganta yakan gama sahur wajen da za a karanta ayoyi hamsin washamsu tajri li mustaqarrin laha aya ta gaba kamana ita koduwar rana da take fitowa take fadawa tajri tana gudana li mustaqarrin laha a matabbatanta a falakinta a hanyar da Allah ya shata mata malam baka ga abin mamaki ba tun kakannin ka aje ce maka ana na fitowa ta gaba ma wannan ya ishe ka ta san Allah shi ne Allah ba ne ya babu kuma ji mana ba za a matso da ita a kan yanayin da take to da ruwanmu ya kafe saboda zafi kuma da za a tsaga ta damuwar sai ya daskare buwayi gagarar misali ya mana saiti don amfaninmu don amfaninmu kuma kai ka san kai ilimi ma na yau ya yi bayanin fa'idoji da amfani mai yawa da ake samu daga ne daga hasken rana a sha an gane kuma ai ga ita wannan rana da muke magana bari mu takaice malamai masana kimiyya da sararin samaniya suna cewa tsakaninmu da ita za ka samu kilomita kilomita ba miliyan ɗari arba'in da tara da shida ko kuma wani lokaci da hamsin daidai miliyan miliyan amma haskenta yakan sauko zuwa gare mu da yake Allah shine Allah in ta ɗan daga can za ta zo nan cikin minti takwas da sakon ashirin ta iso da kai aka baka wannan gudun fa hmm? a duk sakon sakon ɗaya tana gudun nisan kilomita dubu ɗari uku kilomita dubu ɗari uku daga nan ba su ina geographers ko daga nan zuwa wace ƙasa ke nan second ƙilɗin nan na agogo to ya ce ƙil <laughs> ta ci tafiyan kilomita dubu ɗari uku malam in baka yadda da Allah ba da wa za ka yadda da wa ka yadda sai sa ta'ala ce aya ce babba wannan ranar da muke ganinta an nuna mun kaki lokaci ya yi ko ku bari mu tsaya a nan sai mu dora kila ayar ba za mu iya ƙarin tafasara ta ba cikin daɗi muna roƙon Allah dacewa ga duk abin da muke yi muna roƙon Allah irin waɗannan ayoyi da yake nuna mana ya sa mu cikin masu imani da su masu gaggata su masu kuma aiki da su wasu subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله نعم akwai bayanin da na samu iyalin marigayi mujahidi Allah ya sa yana aljanna ɗan uwanmu malam tamim an ce iyalinsa ba ta jin daɗi mu sake cikin addu'a Allah ta'ala ya ba ta lafiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya jaraba wata aka yi mata ya san kafara da amin